wani ma kwanaki cewa har fyaɗe suke ma matarka ina dalili wannan za mu ɗauki mataki wani ma kwanaki cewa har fyaɗe suke ma matarka ina dalili wannan za mu ɗauki mataki eh akwai shugabanni na, na, na, wakilan 'yan nijar da ake tura ƙasashen waje wasu, wasu wakilan sai mun maka su kotu ma yanzu kamar shugaba na 'yan nijar da ke aljeri me aikin shi ma meye aikin shi ni bin taɓa gani inda ya hito ya yi magana akan walakancin da ake ma matasan Nijar a Algeria ba a kama ka a amshe maka dukiyarka salularka a je a caje ka a bi ka gidanka a ɗauki abin da a maido ka gida baka da kodala wace irin ƙasa ce wani wani irin shugabanci ne wanda suke a Algeria ƙasa mai tsaro kamar Algeria babu wani ɗan gwagwarmaya a Algeria ko ambasada da na ya hito a Algeria ya nuna rashin jin daɗin shi abin da yake faruwa da 'yan Nijar wallahi sai mun maka wani kofi cikinsu amma ku yi ta addu'a dai muna nan daga nan insha Allahu ta'ala za mu gana da ministan matasa za mu gana da hasimi masa'ud ministan harkokin waje daga nan har gaban shugaban kasa matsalolin 'yan nijar sai ya kai in allah ya yarda gabanin da na gani wani da kudin shi zai zo yana neman su bai zai gamsu ba nawa aka yi mutum nawa ya tako daga nesa ya zo nan ya mai dan ya gana da wani amma yi wata uku ya gaji ya koma shi ni zan wata ko sati bin yi ba na gana da ministori kenan har yanzu ina da sa'a ku dai addu'o'in nan ku ci gaba da yi eh ku ci gaba da yin addu'o'i eh kar ku damu da wanda zai zage mu ya ce wannan mu wannan bamu da lokacin shi wannan gishirin rayuwa ne mu ƙara mana horin jini ma ne zai yi eh ku kwantar da hankalinku a ba kalibba ba mola bace ke da maula ce wallahi kun san lamarin abu khali babu boye boye a ciki wallahi da kun ganni cikin babban mota da sauran dan babu wanda zan ta yi gaban shi in ce ban da abin hawa bai sai mini mota ba a cikin su babu shi to saboda haka ku kwantar da hankalinku ku ba mu muhawurorinku musamman kuma algeria kasar algeria ina da kuttu a kanta wallahi walakancin da ake matasan nijar eh wannan shugabannin nasu da aka tura daga nan wurin ba su da amfanin komi ba su bai da aikin komi wannan wakilin nasu kuma za mu ɗauki mataki a matsayinmu na 'yan Nijar da kishin 'yan Nijar kuma matsayinmu na 'yan ƙasa masu inci in an kama 'yan Nijar a maido su gida babu laihi don me yasa za a kwace musu dukiya don me yasa polis zai amshe muka salula ya bi ka gidanka ya muka kwace wani ma kwanaki ya ce har fyaɗe suke ma matarka ina dalili wannan za mu ɗauki mataki ku dai addu'o'i kawai isa musa ne duka ina da lambobinsu babu wanda ya neme ni nan suna labarin na shigo nijar saboda haka abakali ba ɗan maula ba ne in baka neme ni ba za ka zauna inda kake ni ba ruwana da kai in zan yi maula zan yi shi wurin mabiya na wanda suke so na tsakani da Allah yau in ina da matsala ku zan zo in gaya ma ina da matsala ko muni abu kaza ba wani babba ba a nan garin yo minista nawa na gani minista hudu na gani akwai wanda ban yi hoto da su ba saboda wasu dalilai na wani waje na kun gani minista hudu na gani kuma dukkan cikinsu ku je ku tambaye su wanda yake suke da alaka da su su je su tambaye su babu wanda maula ta kai ni wurin shi dan yau inda bara ne nake taya maula da kashin kaina yan kin kaina wallahi da wani ya sayi mota ya bani cikin garin ga yawo na a ƙasa nike wani bi taksi nike hawa in ban da kuɗin taksi ma a ƙasa nike taya babu ministan da na je gaban shi na ce sai muni mota ya sai muni gida babban guri na shine ya saurari kukan matasa da suke kasashen waje wani mataki suka ɗauka kasashen matasan Nijar da suke nan cikin ƙasa wani mine ne hal ake musu wani mataki aka ɗauka kansu wannan shine guri na ba ni son ko da kowa matasan da suke mabiya na tsakani da Allah masoyana na gaske wanda suka gina ni wallahi sun muni komi a rayuwa da abun da zan ce da abun da zan kashewa ko ban da aikin komi saboda haka ku dai ku ci gaba da bamu muhawarorin ku jinjina ta musamman ga matasan Nijar fatan alkhairi ga shugaban kasar mu Muhammad Bazoum Allah ya ba mu zaman lafiya cikin kasar mu Allah ya hada kan shugabannin mu wuri guda da 'yan majalisun mu da diputoti da wane ne duka Allah ya hada kan su wuri guda domin zaman lafiyan kasa Allah ya kare matasan Nijar duk inda suke ayi don duniya suna na Isa Musa wanda aka fi sani Abu Khalid yau ina so in toha albarkacin baki na dangane da matsalan da yake faruwa bisa rezo sosiyo na ga matasa sun huto dan an ci 'yan wasan kwallon Nijar wanda ake cewa maina Algeria ta ci su sun huto suna ta nuna aibin 'yan Nijar 'yan aibin 'yan wasan kwallon suna ganin kasa wasu da farko ina jinjina ma 'yan ƙwallon kafan na maina na 'yan Nijar wanda suka buga balo a can Aljeri wanda wasu suke ganin Aljeri ta ci su ni a wuri na, a matsayina na ɗan kishin ƙasar Nijar Aljeri bata ci maina ba maina ne ke ci har yanzu abinda nake so ku tuna shi ne. ƙasar Nijar 'yan wasan ƙwallonmu sun ci manya-manyan ƙasashe guda biyu wanda duniya take su. kai guda uku ma zan cewa 'yan wasan kwallon Nijar sun kawo tarihi wanda ba za ta umarcewa da su ba sannu-sannu ba ta hana zuwa la vie est comme une escalier kamar escalier ne a rayuwa ita kamar kamar abin hawa ne kamar duruji ne da sannu-sannu ne ake kai labari saboda ka ku yi kishin 'yan ƙasa ku maina ina muku fatan alkhairi Allah ya kawo ku lafiya Allah mai ku gida lafiya kun takarwa a zuwa gani ka ku je kuraje za ku kai labari wannan shine matsalar yan Nijar kenan ni yanzu ina cikin yamai ina gani da idona kamin ka ga dan Nijar yana saye da rigan mena ɗan kwallon kafa na yan Nijar sai ka gan shi da riga ɗan kwallon kafa na Cameroon ko na Cote d'Ivoire ko Eto ko Messi ko Drogba sai ka gan shi da wannan riga dan Niger ya shi son mawakin kasar waje lokacin siyasa yi sai tsaye sai ya tsallake duk mawakan ne duk mawakan Niger da mata da maza ya tsallake su ya tayi kasar waje ya dauko mawakin kasar waje zuba mashi kuɗi yana bakin cikin ya zuba ma dan kasa kaga in ka gayyato mawakin Niger wurin bikinka ya maka waka ka zuba mashi kuɗi zai tayi shago yayi sayayya wurin wa zai sayayya wurin dan Niger zai ta sayi mota hawa wurin wa zai sayi mota wurin dan Nijar zai ta yi sayi gida wurin wa zai sayi wurin dan Nijar shi kuma wanda aka sayi wurin shi ne zai ta yi zai ta yi sayi wani abu wurin talakawa kenan kun ga l'economy di Nijar kenan tattalin arzikin ƙasa ne ya karu shi kuma ɗan ƙasar wajen kawa tsamai kuɗi zai tattara ina shi ina shi ya cika cikin aljihun shi ya yi ƙasar su can zai ta yi sarrafa kuɗin a cikin ƙasar shi kaga babu ci gaba ɗan Nijar ya yi son ɗan wasan ɗan wasan komedi 'yan wasan fim na ƙasar waje ɗan Nijar ya yi son malamin tafsiri na ƙasar waje fiye da nashi in wa'azin wa'azin hadisi ya taso wa'azin ƙasa zai ta yi ya tsallake ƙasar shi malaman ƙasar shi zai tsallake ta yi wata ƙasa ya gayyato wasu malamai su zo su mushi wa'azi ya kwashi duniya dukiya ya basu ya bar na 'yan ƙasa sai sa notar problem ban hana ba zan ce ka ɗauko 'yan ƙasar waje ba ko malami ko mai waƙa yana da kyau a ɗauko su amma a fifita su na ƙasa ya fi su muhimmanci na ƙasan ya fi su muhimmanci a haka ake ci gaba a ake ake avantajen ƙasa a haka ƙasa za ta samu tattalin arziki ta samu ci gaba albasar ƙasa na ta Nijar wala ta hiye mini nama ƙasar waje nama na ƙasar waje nan ya mai nike na kewaya ko ina ina haro banda ko ina ga noman shinkafa ake shinkafa ta ƙasata zama na nan shinkafa ta ƙasata nake ci duk da yake akwai wani lokaci kana samun ƙasa ƙasa a ciki a hakan nike cin shinkafa ƙasata saboda kishin ƙasata saboda ina so in saye wurin ɗan ƙasa na manomin ƙasa na zan saye a wurin shi ya hida in saye ta ƙasar waje a wurin shi in na saye kenan na taimaka mushi ya samu kuɗi a wurina a wurin ɗan ƙasar shi sai sa lo Nigerian nurse lo Nigeria saboda haka ku yi kishin 'yan ƙasar ku matasa ina jan hankali ku yi kishin 'yan ƙasar ku ku yi kishin ƙasar ku ku yi kishin shugabannin ku ku yi kishin shugaban ƙasar ku shugaban ƙasa kadai bai iya kawo canji dole sai da gudunmawa ku da suciyankinku ku da taimaka mishi da addu'a da shawarwari da abubuwa daban-daban assalamu alaikum isa musa abakhali Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jinjina ta musamman ga matasan Nijar fatan alkhairi ga shugabanninmu Allah ba mu zaman lafiya a cikin Nijar Allah ya haɗa kan 'yan Nijar gaba ɗaya wuri guda eh, suna na Isa Musa wanda aka fi sani Abu Khalid na sauka cikin ƙasa ta lafiya alhamdulillah ashkurullahi azza wa jal yau ina so in sanar muku wata matsala da na gani a cikin babban birnin Yamai cikin ƙasar mu ta Nijar matsala ta farko 'yan bara yara ƙanana sun cika ko'ina da bara ina so in ja hankalin iyayena ɗana na kowa ne duk wanda ke turo ɗanshi shi nan birnin ya mai da sunan ya yi almajiranci to ba almajiranci yake ba bai almajiranci karatun allon da ake turo su ba su yi magana ta gaskiya ni na gan su da idona. yaran nan jiya na tsaye da yara kusan ashirin ko takalma ba su saye da cikin ranar ga na fara saya musu takalma na sayi ma mutum goma sha biyu kuɗi na suka kare gwargwadon hali ko takalma ba su da abu na gaba kuma ko sallah ba su wallahi ba su sallah yanzu nan ina cikin mutane ga almajirai nan gaba na. in lokacin sallah yi ba su ta yi a masallaci su abinci kawai suke bukata to me amfanin karatun nasu in ba su sallah saboda haka ina jan hankalin iyayena ɗa na kowa ne kurungumi ƴaƴan ku babu yadda za su yi karatu a nan cikin maraya birni ba su kuma abu na gaba sata masu ke barayi suna tura su su ɗauko abun da ba nasu ba yanzu barawo in ya kasa ɗauko wani abu daga ne sai ya turo yawo almajin in aka kama shi sai ya gudu don ina jan hankali kuma abu na gaba ina jan hankalin matasan Nijar na ga lattijawa da makahi gajeru su ma suna bara a nan yanayi dan Allah dan na in baka da abin da zaka rike mahaifinka da maaifiyarka ka bar ƙasar ka ta wani kasa ka ta yi bara kai kai dako irin na maza ka samu abin da zaka samu ka rike ma'aifinka ya bar hita yana wannan kaskanci saboda haka muna jan hankalin matasa su kiyaye wannan abu kaskanci kuma je en profite d'attirer l'attention de nos représentants vraiment c'est un cas très difficile. Ces, ces enfants-là, ils devraient être en classe. Ah, ils devront être en classe normalement. Mais gasunan busa titi don ba ku san wani irin iya za su zama ba. Za ka kawo ɗanka ka bar shi yana bara ba ka san me zai zama ba a nan wurin. Wanda ya girma akan titi wanda yake neman bara akan titi bai da takalmi in ya girma ba ka san abin da zai zama ba. Sai ya zama abin da zai yi ƙarfin mu Saboda ka ɗana kowa

na gode na gode na gode alhamdulillah alhamdulillah wannan na gode eh, eh. jarabawa ce ta dan gogon miya duk wanda ya ce zai ba da akan gaskiya to dole ya sha wannan haka ne wannan haka ne ba gudu ba ja da baya akan ci gaban Niger da haɗin kan al'umma muna nan ba gudu ba jarabawa madalla sai inda karfin mu ya kare wannan haka ne kuma jarabawa da ta faru lan masiba na illa ma ka taballa lana. masha Allah ruwa maulana babu abin da zai samu mumini sai abin da Allah ya kaddara sai da izinin Allah wannan haka ta ko ta hanyar ta ko ta hanyar wani dole sai na yi kaso wannan haka ne saboda haka mu fatan mu Allah ya ba zaman lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya haɗa kan mu wuri guda Allah ya taimaki shugabannin Allah ya ba yan jarida mai zaman kanshi ina muku fatan alkhairi sunana isa musa wanda aka fi sani abu khalid na to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya tambaya wannan yau kwana na ɗaya ɗaya ɗaya kwana na ashirin ba biyu cikin garin yamai da ni da abokaina lungu da sako ba unguwar da ba a shiga da ni cikin yamai ba don saboda in ga aikin da tsohon shugaban ƙasa muhammadu isufu ya yi a cikin garin yamai don ka a bani labari wallahi nijar ta sauya duk wanda ya san nijar musamman yamai sama da shekara goma to yanzu in ya zo yamai ɓacewa ma zai yamai ta sha gyara tawa ta sha gyara tawa agares zandar duka na yi maraɗi biranen na dukka muhammadu isu ya sauya musu canji kaf bayan da kuka san su bane tsohon shugaban ƙasa babanmu alhaji muhammadu isu ya sauya nijar kwata-kwatanta yanzu ka zo nyamai in rabon ka da nyamai shekara goma to wallahi titunan nyamai irin su titun airfort su tada su aka gaba ɗaya aka nike su aka sauya musu tsari da in ka zo ya mai ta jikin ya mai hawa na beni kana kilga su guda biyu da su yar nasir da wani ne amma yanzu ta jikin biranen ya imara ba kama iya kilga su gidaje na sama ga polisai ga kamera ga polisai wanda in aka tsaye da kakakkiya kawai za a tada mota irin na turai tana ƙara tana biye da kai ga sunan busa titi polisai burcik ka taka doka irin na turai sai a haska maka abin nan ja yana wa wa wa ana fiye da kai ko ina cikin yamai lungu da sako yanzu haka unguwa unguwa ana pave ana kwalta lazare jiya ma na hutu ana zuba pave wurin nan muhammadu yusu allah ya bar mana shi allah ya saka da alkhairi kayi mun gani mun gode baban yan nijar alhaji muhammadu yusuf allah ya sa son excellence muhammad bazum ya ci gaba da wannan tsari wanda babanmu alhaji mahmudu su ya dora shi sama to alhamdulillah abin da ya danganci rezo to rezo gaskiyar magana akwai matsala saboda ni a iya bincike na an maido tsari irin na da ba su janye kuɗin ba amma cikin hikima ta kalkashin ƙasa izon augmente le vitesse de consommation sun ƙara bites in consommation da dala ɗari abinda kwanakin da za ta maka yanzu dala ɗari ba ta maka su kenan an ɗauke mu wasu irin mutane sai suka gwado lambobinsu irin na da in kasa ɗari ga abin da za su baka to amma ta ƙalƙashin ƙasa suna jan kuɗin fiye da yadda kuke tsammani to amma ni magana ta anan shine abin da nike so dangane da matasan Nijar ku saurare ni ku shi da wanda suke ciki da waje algeria libya saudiya duk ƙasar da ka tai suna alfari da layin ƙasarsu ga albasar ƙasata kuma ga albasar ƙasar waje to ko da albasar ƙasata bata da kyau to na fi son albasar ƙasarmu saboda na fi kishin ƙasata me yasa ba za mu so layi namu na kanmu ba kwamfani namu na kanmu ga telecom wannan rezo dukkan kuka gani cikinsu telecom wanda ake ce masa helcom na da shi ne layi namu na kanmu ne kuɗinmu ne me yasa ba za mu koma gare shi ba kuma wanga layi sahelcom da kuke gani telecom da yake nan yamma cikin nijar ana cewa rezo bai da ƙarhi dan a karya mishi karhin gwiwa a hudda shi daga ramu wallahi ba haka nan bane kuma layin telecom sahelcom ya yi dubulen kowane layi yanzu in wani layi can daban za a baka dala ɗari to su in suka tashi ɗari uku suke baka su baka yan giga na, na connection mega su baka gayanan credit da pel gratui. layi ne wanda ba ku gane ba ya kamata mu tashi tsaye mu yi kishin abu namu telecom yana da rangwamci ku je ku saye sahelcom ku je ku saye telecom ku gwada ku gani mu kishin namu gashi da arawa rezon ko ina akwai shi makiya wanda ba su son ci gaban ƙasa, sai su ce bai da rezo yana da rezo bakin gwalgwaro sai vrai bai da katishe amma turwajiye ne plus yana da force bakin gwalgwaro yana da bites goma saboda haka isa musa abu khalid wannan shine shawara ta to gaskiya shugabanni na gansu da yawa eh na yan adawa duka a su ma zan gansu eh zan gansu insha Allah insha Allah ta'ala ina sa rai nan da ba da juma ba na yi hakuri zan gana da shugaban ƙasa da kan shugaban jamhuriya baban Muhammadu Bazum insha Allah ta'ala matasan Nijar muna nan da cikin Nijar kuma insha Allah ta'ala muna cikin zazzagayawa kuma domin mu ga yanayin da za mu yi haƙurin zama a Nijar insha Allah ta'ala muna so mu kwatanta zama a Nijar don sau da yawa wanda ka bari yana da ɗan tebur ko yana kiwon akuya ko yana wani abu to wanda ka bar shi kare na kattafi ko yana kabu-kabu to sai ka ga za ka yi shekara uku ka dawo kana zawa ka iske shi har ya sayi hili ya gina in bai gina ba ma ka same shi da hili eh kuma in in ba Allah ya maka tsaye ba da zaka tashi komawa sai ya ramta maka jika hamsin ko talatin to ka gani kenan yana da kyau mutum ya iya zama gida ya yi haƙuri da diyanda yanayin gida ya zo to mutum ya kwatanta yin wani abu domin ya samu ya zauna a cikin ƙasar shi insha Allah ta'ala samu sa abu da suke ƙasashen waje a yau na yi tattaki da ƙawa na kai ziyara ga wani matashi wanda daga libya ya samo kudin shi ya kafa a filiye wurin sana'a na bbc na portoci da ake yi gashi nan alhamdulillah za ku ga matashi salamu alaikum rahmatullah dan uwa ya ne ya kasuwa daga libya kake ko daga libya nake to masha Allah ya kasuwa akwai hakuri dai ana yi ana da kasan mu ya to masha Allah in ka tsaya kai aiki cikin ka hakuri to wani darasi za ka ba ma matasa wanda suke duniya wanda ya koyo aiki ya so kayan aiki da zo ya yi kishi ya gyara ƙasar su to masha Allah kun ji abin da ya ce nan wurin ga nan afiliyan shi ya samu ɗan kuɗin shi wata duka duka ko miliyan guda ai baka kashe ba ko miliyan guda bai kashe ba ɗan kuɗin shi kaɗan ne kuma ya yi haƙuri ga yadda yake yin sana'a shi ga fiturori nan kuna gani a shugaban zaurawa ga sana'a kunan wurin laminu yawwa shugaban zaurawa ga sana'a kunan wurin da yan bbc da su bilkasim masu yin aikin bbc ku zo a Nijar ku yi haƙuri ku ɗana ku zauna ku yi abin kanku a Nijar. wanda ya wuce ya wucen ba mu fata mu ci gaba da yin shi eh insha Allah ta'ala ga nan wurin BBC za ku gani inda za ka zo ka yi ka eh, da dama ka kuma ga lega dai ga su zaki wanda suke fada wurin zaune ga yanda suke yin sana'ar tasu dukkanin kuna gani ga nan kayan bbc ne kuma an yi hakuri an zauna na zo libya eh. tun 2000 tun 2000 tun 2000 da ke ne baro libya

et puis tu n'arrives même pas à maîtriser la langue Hausa correctement, ah. mais c'est dommage quand même. Ah. Tu travailles ici ou bien tu travailles quoi ici au ah, Niger ah, je, travaille pour la maçonnerie, travaille Tu travailles pour la maçonnerie. Oh, euh, est-ce que tu qu'est-ce que tu souhaites pour le Nigérien Ah, Je souhaite euh, c'est bon quand même. Qu que, comment tu as, comment trouvé notre pays Est-ce que tu es à l'aise, tu es bien correctement ici Non, non c'est c'est un bon pays très bon très bon maintenant Donc merci kun ji wani dan kasar waje shi ma ya jinjina ma yan Niger da yake sana'a a cikin Niger cikin tawa muna nan cikin tawa ga lega nan dai wanda yake da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jinjina ta musamman ga matasan Niger fatan alkhairi ga shugaban kasar mu Muhammad Bazoum kuna ga irin jan aiki wanda ake yi a cikin garin tawa matasan Nijar da kuke kasashen waje nan Allah ya kawo ni gonan abokina a Alhaji Salisu wanda yake Libya daga Libya ya zo. Matasan Nijar kar ku ce babu aikin yi a Nijar ku zo ta wannan ciwo ne kuna gani dan Libya ne ya kawo wanga gona. Haska muni nan duka su gani. Kun gani nan nan ne can tahornuwa can a attarugu kuna gani da ma'aikata mutum uku suna aiki. Saboda haka matasan Nijar a zo a zauna a yi aiki a ci abinci a cikin gida saboda haka wannan ba karamin abin alfahari ba ne alhaji ni ma zan fara aiki shukin <laughs> kai ma kana cikin yan wannan kun ga wannan shu ne insha Allah ta'ala yanzu zan ɗeba in kai shi gida na iya ci mutum bane saboda haka wannan gona kai ne dukkan matasan Nijar ne suke kai kuma yana ɗaya daga cikin ayyuka na mai alfarma shugaban ƙasa Oh, alhaji muhammadu isufu da ya ba da dama ga 'yan tawa suke noman musamman noman albasa saboda haka muna jan hankalin matasa ku zo ku yi aiki ku zo ku zauna ku raye ƙasar ku le Nigeria nuris le Nigeria kuna tare da abakali kai ma haska ka sani bani eh ga Alhaji Salisu sun zo ku ganshi to assalamu alaikum wa eh. rahmatullahi wa barakatuh a wannan jan hankali ne ga matasa da suke zauwa su yi zamne su ajiye yan kuɗin su shiga ɗari biyar yan miliyon su ta kada kaɗan kaɗan ya kare a banza ya kamata a kurare na noma wanda ya kamata mutum ya kama wurin noma yawwa insha Allah ya kawo gudunmawa kaga ta wannan fanni zai sa wani ya samu ɗan aikin yi kuma shi kanshi kuma ya samu wani abin da To masha Allah Alhaji ya kake ganin zuwan shugaban matasa a Bakalit? Gaskiya mun yi maraba da shi kuma mun ji daɗi saboda akwai abubuwan da muke ganin mun ɗan samu ci. To masha Allah masha Allah kuna gani yanzu wannan ga sunan shu a salati ma za a sa yanzu ko? Eh yanzu yanzu za a sa salati na yi. Aha ga can. Ga can. An sa shi ma salati. Ga can. Eh, wannan kuna gani yanzu gashi na ga salati nan gurin. Mm. ga salati nan an sa shi wannan salati ne za mu nuna muku kuma ta san biyar kuna gani haka ya kiro rohoto to shi ke na kaga ba halitta ya kama noma shi ke na insha Allah ku zo ku aiki kawai ga salati nan wurin ya nuna mm. ba sai mun tayi kasuwa mun sai salati ba masu kasuwanci salati ku rike kayo mu muna da salati mu ga wannan gonan abokina ne Alhaji Salisu da yake nan wanda dan canji jar suna na Isa Musa wanda aka fi sani Abu Khalid matasan Niger ina godiya na iso cikin Yame kuma matasan Yame je ete bien accueilli sun tarbe ni hannu biyu biyu kuma shugabanni masu saukin kai wa'inda ba su da abun nan kun dai gane abin da nake nufi sun tarbe ni hannu biyu biyu da suka ji labari ma na shigo gari sun tarbe ni hannu biyu biyu alhamdulillah nama Allah godiya subhanahu wa ta'ala amma matasan Nijar abunda nake so in gaya muku da talakawan Nijar shine ba ni da abun alfahari illa addu'o'in da kuke yi mini duk wanga nasarori da nike samu ba wai ilimi na bane ba kwakwalwa ta bace na sha shiga matsaloli daban-daban sakamakon addu'o'i na al'umma nike tsira Allah yana ceto na alhamdulillah ina godiya Allah ya bar mu tare kuma zan cika alƙawarin ku insha Allahu ta'ala da na gamu da shugaba zaki Muhammad bazum insha Allahu ta'ala zan isar da amanar da take hannuna na saƙon matasa da talakawa wa'inda na ziyarta ido da ido lungu da saƙo cikin Nijar da ƙasashen waje domin isar da wannan sakon insha Allahu ta'ala za ku ji saƙon ah, za ku ji na mika saƙon abu na biyu kuma wasu mutane suna ɗan cece ku ce cewa Abu Khalid ya ziyarci Kiristoci ya ziyarci Embalo eh, ya ziyarci malamai, ya ziyarci 'yan adawa da horahula hula ba ku gane ba ne tahiya abu khalid daban take tahiya ce wadda babban guri na mon objectif c'est de revenir c'est de revenir d'être uni avec tout le monde kowa da kowa mu haɗa kai wuri guda in dunkule mutane su zama tsintsiya maɗarminki ɗaya saboda matsalolin da muke fuskanta duk rishin haɗin kai ne a ce wanga kabila ne kai kaza ne kai wani ne kai wani ne Niger ba ta ci gaba da kai wani kai wani ne dole sai an dunkule wuri guda tsintsiya mai ɗarmin ki ɗaya zan mu kawo canji mu ma mu bada goyon baya ga shugaban ƙasa mu ba shi shawarwari domin mu kawo canji a cikin kasar mu duk matsalolin da kuke yake faruwa na ta'addanci da kasashen makwabta za ku ga ana garkuwa da mutane duk rishin haɗin kai ne idan an haɗe kai wuri guda aka dunkule wani dan uwanka ne ba zama ne dan uwanka ne buzu dan uwanka haushe kowane kabila dan uwanka ne kowane kabila dan uwanka ne dan uwan juna ne to babu yadda za a samu matsala a cikin ƙasa ba za a yi yunwa ba ba za a yi talauci ba saboda za a yi taimakekeniya a tsakani to wannan shine babban guri na wannan shine objective kina wannan shine kuma masu kishin kasa a nan mai sun karbe ni sun bani goyen baya akan wanga insha Allah ta'ala ina godiya